Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Zahra Aminu Fage. Bisa ga al'ada duk ranar talata shirin yau da gobe na bibiya akan wasu lamura da suka shafi ilimi, fasaha, kiwon lafiya. Ko a yau goma ga watan Maris shekara ta 2020 za mu duba rashin ingancin makarantun firamare musamman akan abubuwa da suka shafi rashin rashin matakai da kuma kayan aiki da kuma samar da gine-gine don inganta karatu. matsalan shine ba ina ne aka zauna ba shin me ake koya ma yara wa ke koyarwa me kuma ake ainihin son su da wannan ilimi da an koya musu kana ya samun cikakken malami mai kyakkyawan horo ya zauna gindin itace ya koda ilimin da wani mai digiri ko mai ainihin master digiri in ya shiga aji ba zai iya koyarwa ba. kamar yadda kuka ji a wannan gutsuran muna tafe da ƙarin bayani. Kuma kin san da cewar wakilin sashen Hausa Abuja ya gayyato mana baki a zauren muhawara kuma ya samu zantawa da jami'an gwamnatin tarayya a ma'aikatar ilimi. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku kasance tare da mu domin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. zara kamata ya yi kamar mu tsindima cikin shirin mu fara da tambayar da muka yi ma masu mu a shafinmu na zumunta inda muka tambaye su cewar waɗanne irin matakai suke ganin suka kamata a ɗauka don inganta ilimi a matakin firamare sai suka amsa wani da cewar amsar mu ta farko a yau ta fito daga bashir abubakar kerry daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau. Ya ce salam VOA Hausa hakika babban hanyar da ya kamata a bi domin inganta harkokin ilimi a ƙasar mu. Ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin ilimi kyauta. To kin gashi kuma Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal daga daga jihar Borno cewa ya yi, Abu na farko shi ne gwamnati ta gyara albashin malaman firamare domin wallahi kudaden da ake basu a wata baya isan su. Wanda hakan yasa ba sa malaman ba sa iya halartar makaranta kullum kullum. To. To Alhaji haka ne, Alhaji Mele Yusufari ya ce yau da gobe. babban matakin shine kawai kowa da kowa babu mai kuɗi babu babban ma'aikacin gwamnati babu talaka kowa ya kai ɗansa makarantar gwamnati to in aka yi haka ilimin firamare zai inganta. To kin ji shi kuma na shi fahimtar kenan. <laughs> ta lallai ka to sai Dauda Musa Birgima ne ko ɗan dume Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce lallai, yau da gobe ikon Allah gaskiya ya kamata gwamnati ta yi duk wasu duk mai yiwuwa wajen samar da makarantun samar da ingantattun ainihin kayan karatu a makarantun firamare da ƙwararrun malamai da kuma biyan malamai haƙƙinsu da ya kamata. To Muhammad Bako Jitkori da Magaran da Haris Elkanawe Goran Maje cewa suka yi matakan sun rataye ne akan iyaye da kuma gwamnati. Dole ne iyaye su sanya 'ya'yansu a makaranta. kuma su kula da karatunsu ita kuma gwamnati ta ɗauki matakan bawa kowa ilimi cikin sauƙi. tokin kin ga shi kuma Umar Adamu Katagum cewa matsalolin da ke kawo tarnaki a harkokin ilimi a firamare bai wuce abu biyu ba. Na farko shine rashin malamai masu ƙwarewa, na biyu shine rashin inganta albashinsu idan har gwamnati za ta magance waɗannan matsalolin ko ba shakka za a samu sauki. Jamilu Sulaiman ya ce a ganina matakin da El Rufa'i ya ɗauka a Kaduna shi ya kamata kowane shugaba ya ɗauka a jiharsa. To nasa ra'ayin kenan. Eh, to ai bari ke ji kin ga baya ga shi Jamilu to shi kuma Mustapha Ibrahim cewa yayi kamata yi a ce kowane ɗan siyasa ya kai ɗansa makarantar firamare ta gwamnati. To <laughs> Yunusa Tanko ba ni baka da Malam Ango malamin makaranta. Cewa suka yi yau da gobe gaskiyar magana ilimin makarantun firamare a yanzu ya lalace. Mu dai mu ta nan ba ni baka da ita babu duk da ita da babu duk ubansu guda. Hujja ta ita ce malamai ba sa zuwa cikin lokaci in ma sun zo din ba sa koyar da yara. Me amfanin baɗi barai? to kin ci kuma kin ji wata, wata ake cewa <laughs> Allah ya kyauta to salisu mai shinkafa son shi kuma daga jihar adamawa cewa yayi yau da gobe ikon Allah matakin farko na inganta ilimin firamare shine kula da malaman sannan kuma a rinka ba su yunifom da kayan karatu idan Allah ya sa aka haka idan aka yi haka za su za a samu ingantaccen ilimi a watan matakin firamare watan yana nufin kenan a dinga ba yara ɗalibai uniform watan kayan sawa da kayan karatu kenan. Eh. Eh. To Nasir Tejina Tagina eh, gina ne a jihar Niger eh to Nasir ta gina hmm. Amina sai kun fara da Amina kin faɗi sunan wani gari a jihar su ba daidai ba Niger ce ba <laughs> cewa yayi tilas ne a wadata makarantu da ƙwararrun malamai kula da jin daɗin malamai da wadata su da kayayyakin karatu da na koyan karatu to shi kuma Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza ya ce gaskiya matakan na da yawa kamar biyan malamai a kan lokaci da kuma kayan aiki na zamani da sauransu. Uzairu Ma'aruf mai ruwa ya ce yau da gobe a matsayina na malamin makarantar firamare. ina ganin hanyoyin da za a bi don inganta ilimi a matakin firamare su ne na ɗaya ɗaukar malamai ƙwararru masu shaidar ilimin koyarwa na biyu biyan malamai dukkan haƙoƙinsu da ya kamata samar musu da wani tsarin albashi sannan kuma shirya taron bita ga malamai lokaci zuwa lokaci. To kin ga ai kamar in kika duba wannan abin da Uzair ya rubuta ya yi magana mai mahimmanci fa. Sosai. Wanda in mahukunta za su kalli abin da ya ce to lallai za a samu sauyi. Mm. To kin ga Patrick Bufa Gabako Bufa. to Allah ya sa na faɗi sunan daidai daga Fataskum a jihar Yobe ya ce yau da gobe hakika abu mai sauƙi kuma mai wuya. Mai sauƙi shine a biya malaman firamare albashi daidai bisa matakinsu kamar yadda ake biyan takwarorinsu na manyan makarantu muna roƙon Allah ya kawo sauƙi a cikin lamarin. isa bakaniken waya saddam daga jihar kebbi ya ce salam voa hausa yau da gobe gaskiya ni a ganina matakin da ya kamata a bi wajen inganta ilimi a makarantar firamare shine a samar da ƙwararrun malamai da kayan aiki ku tashi lafiya yau da gobe To kin ga shi kuma sakon Hassan dogon faci ba tsari ya yi daidai da na wani da muka karanta a can baya inda yake cewa salam yau da gobe idan ana so a inganta ilimin firamare ya zama dole. Shugabanni su rika sa 'ya'yansu a makarantun firamare na gwamnati ta haka ne ilimin firamare zai bunƙasa a ƙasar mu Najeriya kuma yanki don kika duba abin da yake magana a kai zara mm. zaki ga cewar ƙasashen ma da suka ci gaba mm. kamar nan Amurka 'ya'yan kowa kowaye kai 'ya'yanka makarantar gwamnati suke zuwa ba wanda dan shi ke zuwa makarantar kuɗi idan ba kana son ka kai ɗanka makarantar da ta shafi addini ba haka ne to shi kuma muhammad mai cewa ya kamata a ɗauki malamai waɗanda suka samu shaidar makarantarwa ta nce domin ta haka ne za a samu ingantaccen ilimi to sa'idu sabo auyo cewa salam yau da gobe hanyar da za a bi don inganta karatun firamare shine ya kamata gwamnati da masu kuɗi da iyaye da kuma malamai sai sun haɗa kai a gudu tare don a tsira tare To mun gode da haka muka kawo ƙarshen amsoshin da kuka aika kuka rubuto mana. ma saurare muna godiya da sakonnin to ma saurare yanzu bari mu garzaya zauren mu a birnin tarayya abuja karkashin jagorancin wakilin sashen hausa na muryar amurka malam nasiru adamu el hikaya domin jin yadda masu masana ke ganin ya za a billo mu wannan matsalar. ina tare da malamai biyu waɗanda na farko dai ɗaya daga cikinsu ma'aikacin gwamnati ne har yanzu shi bai ritaya ba malam usman funtuwa sai kuma shi malam tanko iya wanda ƙwararre ne ya yi koyarwa ba tsohon malamin makaranta ne wanda yanzu ya riga ya yi ritaya za mu tattauna ne kan maganan ilimin firamare malam tanko ya bari mu fara da kanka ah, me za ka ce kan yadda har yanzu makarantun gwamnati na firamare da yawa in ka zaga za ka samu yara ma watakila a inuwar bishiya suke koyon karatu har yanzu. wal game da maganan karatu a gindin bishiya wani abu ne wanda yake na da tarihi ba yau aka fara ba ba zan mance ba lokacin obafemi a walowo yana premier na western region ya kirkiro a system na education wanda yake mutane su yara suna koyon karatu a gindin inuwa matsalan shine ba ina ne aka zauna ba shin me ake koya ma yara wa ke koyarwa me kuma ake ainihin son sai da wannan ilimi idan an koya musu kana iya samun cikakken malami mai kyakkyawan horo ya zauna gindin itace ya koda ilimin da wani mai digiri ko mai ainihin master digiri in ya shiga aji ba zai iya koyarwa ba so kaga magana a zauna gindin itace wannan ba wani aibi ba ne magana ne na resources wato kuɗi na game dan abin da za a gina wurare da sauran saka in ba su sai a improvising ya zama kamar classroom alan tanko iya in ba kuɗi me yasa ake gina gidaje na manyan jami'an gwamnati ka duba ma wasu jihohin ma har gidajen gwamnati ma sai su sauya su je su gina manyan manyan gidaje amma ga yaran talakawa nan suna karatu a wajaje da wasu dace ba Eto eh a gaba da gine-gine abin da nake so a gane shi ne ba fa gini ne ilimi ba sai ka ga ɗan gini idan ka shiga ka raina abin da malami ke kora ka kuma raina abin da ainihin shi yake kan malamin an ɗan ba wani misali yan shekaru kamar bakwai ko da suka shige a department of education na abuja tana da wani irin system wanda yake takan tare tsaffin principaloli da vice principaloli daga sassa daban-daban na najeriya su taru su rinka goyon rawan suna bincika mata ainihin private school su ga wanne ne kamata a ba su ah, certificate na koyarwa wanne ne bai kamata a basu ba wallahi za ka shige ka je ka ga makaranta suna kyalli da komai da komai sai ka shiga idan ka ce malamai su kawo eh, certificate ɗinsu ko kuma a tara takardun yara abin zai baka tausayi da mamaki to sai nan sai za ka gane cewa ba fa gini ne abin ba magana ne na ainihin training da aka ba mutum na abin da zai koyar da kuma ainihin irin yanayin yarin da zai koya musu. Usman Mutuwa me kake gani kan wannan tambayar? Ito duk da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu duk da uh, Malam Tanko Ibn Iya uh, kusan kwararre ne a wannan bangaren. To amma ni a fahimta ta shine uh, a bangaren koyarwa akwai abin da ake ce ma watakan wuri ya zamo ya dace da yanayin koyarwa da turanci ana ce mashi conducive atmosphere to kaga idan ya kasance an ce za a koyar ma yara karatu kuma ana so su gane kuma ba gini kaga akwai da akwai damuwa na farko akwai iska akwai rana akwai damuna da irin waɗannan abubuwan kuma ta iya yiwa kila yara ne ƙanana tunda magana primary school ne ake ta iya yiwa lokacin da ake koya masu wani abu na gittawa kaga hankalinsu sai ya rabu ya bar kan malamin ya tafi kan wancan abin da ka duba watakila wasu makarantun ma babu rufi ma kaga in ana damuna da malamin da ɗaliban watakila sai dai su ranta a nakari sai dai su ranta a nakari to wannan ni ina ga kamar gazawa ce ta waɗansu daga cikin su gwamnoni zan ce ko kuma waɗanda alhakin yake a kai duk da za ka ga cewa waɗansu gwamnonin suna yin iyakacin bakin ƙoƙarinsu ko in ce waɗansu gwamnatocin suna iyakacin bakin ƙoƙarinsu wajen inganta gine-ginen a primary school a malam tunku ibnu eh, eh, idan da za a ba da shawari ne wato na lura kai ka fi karkata ga ingancin malaman fiye da ma yanayin gine-ginen eto eh a gaskiya kuskuren da aka samu ko kuma matsalan da aka samu game da nagartan ilimi na primary school a najeriya shine daga lokacin da gwamnati ta yi watsi ko kuma ta barar da maganan horon malamai su zama grade teachers daga nan aka fara samun kuskure ta nan ne zaka samu mutumin da yake an horar da shi don ya koyar da yara a primary school yanzu haka kawai yaro da ya kara secondary school shi kan shi bai san mai koya ba bai kuma san wai koyar da shi ba sai a ce a tura shi je karatun NCE da ya je nan karatun NCE nan ban san me ake koya masa ba sai ka ji an ce yaro ya fito da certificate din NCE wai malam makaranta ba methodology wato abin da ake nufi hanyar koyar da yara babu ainihin waɗansu yadda za a yi ka janyo hankalin yaro babu da za a me za ka yi da wannan yaro in baya ji in wannan in bai gani duk ba ku kwa irin waɗannan ba so ni ina ganin abin da za a yi game da ilimin primary school gwamnati ta sake tunani a sake dawowa da teachers grade 2 certificate wanda ke shi zai koya ma yara gidauniyar da za a yi teaching a primary school in ba haka ba ina ganin ana wasa ne in dai magana matsalar primary school ake yi dan yanzu ah, education ya zan business kowa je dan sato kudinsa duk matan da dan je ta dan fake wani abu mijin ta dan kwakulo wani abun nan yana minista tsohon minista mene mene sai za ta bude primary school a watakila dai ko mutum to zai iya kasuwanci kuma ya samu irin waɗannan kuɗin eto eh kasuwanci na irin akwai ƙananan kuɗin da yake in ka samu za a gane kasuwanci na ko kuma kuɗin kai da gani ka sanya ka ka same shi akwai irin waɗannan kuɗaɗen su muke magana a kai akwai wani secondary school da nake shiga wanda aka ce wai wani ne matarsa ta wushi za ta tafi kaza kaza dan ya mata kisha ya bata hakuri ta ki zai eh, kawo makudan kuɗi bude mata secondary school ta ɗibo malamai ana ta teaching ita ma ta zama ainihin educationist to za a samu nagarta irin wannan abu saboda kan fuskanci gaskiya so mutu wato kada shi tsohon malamin makaranta ya bamu dariya kuma da wannan a ah, me zaka ce akwai waɗanda suke tunanin inda duk manyan jami'an gwamnati na sa 'ya'yansu a makarantun gwamnati ba na kuɗi ba to tabbas da an gyaggyara dukkanin makarantun nan wannan bayani haka yake kuma shine a gaskiya saboda abubuwan da ke faruwa shine kamar jiya mun yi wata magana da wani kaga ban san zami wannan tattaunawar ba shi shugaban firamare din anguwar da niki da safe wai sai ya ɗauki yaran shi a mota ya kai su private school sannan kuma wai ya dawo shine shugaban firamare kaga wannan karyata juna ne kiri kiri to kaga inda a ce dukkan jami'an gwamnati za su sa 'ya'yansu makarantun gwamnati to dole su tsaya su jajirce su tabbatar da cewa abin da ake so a koyar ko abin da ake so a samar domin a inganta koyarwar firamare ta gwamnati to za su tabbatar da sun samu na biyu kuma sai malaman firamare ko kuma dukkan malamai masu koyarwa sun mai da abin cewa kishi ne amma in ka lura za ka ga cewa yanzu duk da mutum ya gama makaranta ya samu aikin misali koyarwa za ka ji me kake eh to mun dan samu koyarwa za mu fara wata kan bai yadda cewa yanzu ya samu aikin zai yi ba shi yasa kaga bayan da za a yi abin da ya kamata ni ina ganin cewa gaskiya da jami'an gwamnati za su mai da hankali ya kasance duk 'ya'yansu su koma makarantun gwamnati to da za a samu karin ingancin koyarwa a matakin farko na firamare gaskiya. Matan kwai bin da kaji wani abu mamaki shi wannan fa shugaban makarantar gwamnati ne mm, mm. amma sai ya ɗau yaransa ya kai makarantar kuɗi wannan ya nuna fa bai ma yadda da abin da yake bakin. wato a nan wannan maganan ya sa na tuna da wani dan najeriya profesa iya abubakar lokacin yana vice chancellor na ahmed bello university ya'yansa kaf ba mai zuwa private school public uh, school suke zuwa na samaru da aka tambayi profesa ya yi ce a ai idan ka duba cikakkun malamai masu training da kuma syllabus na kayan aiki yana primary school namu na public school wannan private school da kuke gani duka ainihin isa business centers so suke kawo yara su samu kuɗin su sai abin da za su yi da shi amma ku ta public school nan ya kamata ainihin ya kasance za a samu tsantsigarin education wannan kenan misalin kamar a ingila idan ɗanka na neman wani aiki in aka bincika aka ga bai attending public school ba ana nuna alaman wannan is irresponsible family dan duk wani responsible family dan shi sai ya go through public education Uh, rather public system of education wanda wanda muka raina a Najeriya mun dauka wuri ne na yaren talakawa saboda haka ni abin da nake so a nan shine ni har yanzu ina maganin gini gini duk kare rinka rudin ku abin da zai dame ku shine me ke cikin kokolon malam makarantar da yake ko da yayanka haka ne wannan ya nuna ka goyi bayan watakila wata jarabawa da aka yi a wata jiha nan arewa inda aka sallami kusan malamai dubu ashirin daga aiki eh, wannan abin da aka yi a nan ina ganin katon kuskure ne daga wurin wanda ya yi na farko ya aka yi har waɗannan mutane suka zama ba su san wannan abu ba ba supervisors ne wanda za su rinka zuwa suna duba su in akwai supervisors ba a bashi feedback na irin abin da yake faruwa idan ba a bashi mai amfanin commission of education na state din shi wanda shi ya kamata ya rinka sanar da shi ga irin abin da yake faruwa tun daga an samu waɗannan zunzurutu malamai kamar dubu ashirin kamar da ya ce ba su iya fasin din exam din primary school ba ai ba na farko ba kenan yan shekaru da dama an taba haka a ainihin kwara state wanda aka ce an ba malaman makarantu jarabawan secondary school sun kasa ci yau kuma gashi a kaduna state primary school ne masu kasa ci to kaga kenan ya kamata a san amfanin supervisors wanda za su rinka bi makarantu makarantu suna duba aiki na ɗaya kenan na biyu kuma me za a ba supervisors a tabbatar da sun yana aiki a ba su facilities moto da direbobi da kuma impress wanda za su rinka maintain din wannan motoci na rinka zuwa makaranta makaranta ana gana abin da ake na uku masu tsara ainihin ilimi na ƙasar nan a tabbatar da sun ba da correct syllabus wanda yake za a rinka bi ba tare da ainihin ana almundahana ba. Yau dai kuma su supervisors din ya nuna ba su yi aikin su shi yasa watakila eh, lurar mutane shi gwamnan wannan jihar ya ɗauki irin wannan mataki kai usman ya kike ganin lamarin. to ni gaskiya ina bashi ina goyon bayan shi dalilin da yasa na ce ina goyon bayan shi kuwa shine abu ɗaya. a matsayin shi na shugaba ko a ko gwamna ko ba gwamna ba dole ne ya kasance ni ina ga ko da an ba su supervisors duk abubuwan da suke bukata to akwai abin da ake ce matausai ko na dan adam sai ka ga ka yanzu wannan gashi bai iya ba to amma za a kar a raba su da hannu wajen abinci su wai ka a raba su da cin abinci to kuma kaga ka a raba su da cin abinci sai ya kasance waɗannan yaran ko kuma su ne za su zama ho malaman gobe tunda malamin da ya koya ma wannan ɗalibin bai iya ba kuma an kyale shi ya ci gaba da bai iya ba ka a raba shi da abinci to dan dan yaron da zai kyankyasa nan gaba ya zama malami to irin shi zai kyankyasa kenan ko kuma wanda ya shi lalacewa to saboda haka kaga dole shugaba ya rimtsa ido ya abin da ya zama shine daidai don a samu gyara a samu 'ya'yan da za a za a producing ko in ce za su zama su ne manyan gobe waɗanda za su zo su riƙe kannansu ko 'ya'yansu su zama nagari ni ina koyan bayan shi wannan abu ya yi daidai gaskiya sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Nasiru Adamu El Hikaya bai yi nisa ba gashi ya kara dawowa da bayani amma wannan karan ya jiyo mana ta bakin daraktan ba da tallafi a ma'aikatar ilimi ta tarayya Alhaji Inuwa Muhammad. Duk da karatun firamare ba wai kai tsaye na ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba ne. amma kuma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ilimin dukkan 'yan Najeriya. shin me za ki ci kan ilimin firamare nan don ana ganin kamar makarantun gwamnati ba a samun kayayyakin koyarwa yadda ya dace kuma kusan za a iya cewa gwamnatin tarayya tana tura kuɗaɗe duk wata jihohin nan suna samun kuɗi daga tarayya. so alhamdulillah alhaji nasiru wato ka san idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne you da irin ayyukan da aka bashi ita gwamnatin tarayya tana da nata gwamnatin jihohi sannan sannan haka gwamnatin kananan hukumomi to ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda ita ce babbar yaya kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewar ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi da mutane da suke kasa suna ganin gwamnatin tarayya suna iya kokarinta to abin da yake faruwa tunda kowace jiha tana da nata karfin da ko kuma tana da nata ikon da a constitution na ƙasar nan ya bata shi ya sa mutane suke ganin kamar cewar gwamnatin tarayya ba ta tafiya can ƙasa tana yi amma idan mutum ya duba makarantun nan da za ka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya duk kusan inda za ka rika duba za ka ga cewar akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantu saboda haka ni ina ganin cewar gwamnatin tarayya tana iya kokarinta Ka tabbatar da cewar mutane sun sami ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewa tana so ta kauda a jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki. Wato yin an duba wasu makarantu ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a inuwar bishiya ko yara suna zama kan duwatsu. Wannan yana sa kusan makarantun firamare fa ta gwamnati ba sa yin aiki yadda ya dace. Eh to, Adamu kai ka riga ka san wannan ai magana ce guda ɗaya. Gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta. Duk abin da za mu yi mu taimaka wa gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi. Idan ka duba misali zan baka. Ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohin ma da suka daina biyan albashi. Kuma idan ka duba kusan kashi saba'in na mutanen da su ba sa samun albashi za ga malaman makaranta ne. saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewar ilimin nan ta taimaka shi sa ta yi haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewar ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka kuma insha Allah ina kallon tana ƙoƙari wajen wannan amma magana cewar yara suna karatu a gindin bishiyoyi suna yin wannan kwarai ba za ka ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce abubuwan ya yawa idan ka duba muna da makarantun firamare a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kadai ba za ta iya wannan abu ba amma duk ya wani kokari da gwamnatin tarayya za ta yi tana yi yanzu misali zan baka akwai special program da gwamnatin tarayya ta yi wanda aka yi lancin nasa wanda ake kiran shi state education you investment program wannan in ka duba wani tsari ne daban da gwamnatin tarayya ta karbo daga world bank domin ta tabbata ban da dukkan hanyoyin da take bi ta taimaka ilimi a ƙasar nan za ga cewa tana bin waɗannan hanyoyi domin ta taimaka saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda suke faruwa kuma kowa ya riga ya sani amma insha Allah ina ganin wannan gwamnatin tana iya kokarin ta ta tabbatar da cewa waɗannan abubuwan an afe su a wannan bangare me za ka ce ga ra'ayin da ake yadawa ko kuma zan ce wannan manufa ta cewa duk jami'an gwamnati su janye yaransu daga makarantu masu zaman kansu su dawo da su makarantun gwamnati wannan ita ce hanyar gyara wannan lamarin. To, na ni kam ni nan da nake magana da kai ban da da'a wata makaranta ba ta gwamnati ba. Kuma ni ita na yi, ita na sani, kuma ita nake aiki kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka domin ba wani abu ne idan har ma'aikatan gwamnati 'ya'yansu suna na makarantun dole za su zuba ido kuma su tabbata da cewar sun ga abubuwan da ya kamata a yi a makarantun nan ana yin su sau haka ni na ganin ba laifi ba ne wannan magana ce mai karfi wanda idan har za a yi da ayyancin mu duk mun yi karatu a local education authority school ne kuma mun samu dukkan abubuwan da ya kamata kuma lokacin da muka samu karatun nan ba mu je makarantar kuɗi ba amma a yanzu muna alfahari da cewar ilimin da muka samu a wannan lokacin ilimi ne wanda yake ya amfane mu kuma yana amfana kasa kuma zai ci gaba da amfana kasa saboda haka ni na ganin babu wani laifi wannan magana ce mai karfi a kurunan ba akwai wani gwamna ma gwamna yan rufai yayi wannan magana suke shi kansa ma yansa ya dawo da su makarantar jihar sani domin yana son sauran mutane su kwaikwayi irin abin da yake domin a tabbatar da cewa waɗanda suke da ido a kan ilimi za su daɗa zuba ido sosai tunda sun san akwai yayan suna gudu ina ganin na ina tare da wannan magana kuma a gaskiya hakan ta take To ji maganar da shi kan shi wannan darakta ne a ma'aikatar ilimi a gwamnatin tarayyar Najeriya. Wanda yake cewa yana da yakinin cewar idan za a ɗauki wannan tsari na kowane ɗan kowa ɗan mai kuɗi ɗan ma'aikacin gwamnati ɗan kowa ya je makaranta. To kin ga dai kamar an koma ma wannan maganar da na yi can baya na cewar kin ga tsarin da ake da shi a nan kasar Amurka ita ce wanda duk dan kowa sai ya je makaranta to ai eh, matsalan shine ingantattun malamai abin da yasa iyaye da dama suke gujewa makarantun gwamnati saboda suna son yaran su samu ingantaccen ilimi to lokuta da dama ba a samun kwararrun malamai a makarantar. To ai eh, abin da zai sa samu ingantattun malamai shine idan dan gwamna ko dan kwamishina ko dan famanan sakatare yana zuwa wannan makarantar to dole shi famanan sakatare ko waye ya sa ido ya ga cewar an kawo malamai nagartattu. Haka ne. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka ya ba da umarni daniel brown da injiniyan mu na yau pj da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa wannan shiri musamman ma wanda ya taya ni gabatarwa yusuf ali waharande ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya